ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Dr. Maurice, kashi na uku Yau ta kama Laraba kuma rana ce da za ta koma ganin likita. Zaune take jigum ta yi tagumi, zuciya ta cike da wasu wasan ta koma ne ko kar ta koma. har ga Allah ba ta son zuwa ta ci karo da wulakancin Nuslami yayin da wani bangare na zuciya take son ta koma ko don lafiyarta don magungunan da ta sha tsawon sati biyu ba karamin taimaka mata suka yi ba wurin samun sauƙi. ko ba ta samun jin daɗi da farin cikin rayuwa tana fatan samun lafiya mai ɗorewa kuma tana son ganin wanda ya taimake ta tana son riƙe fuskarsa yadda ko ina ta ganshi za ta gane shi da tunanin hakan ta miƙe ta fito tsakar gida don ta wanke jikinta ta ci sa'a ba ta ga kowa ba har ta kammala ta koma ɗaki akwatin kayanta ta jawo ta fiddo wata atamfa mai ɗan dama-dama wacce bata so matsufa ba a cikin kayanta ɗinkin doguwar riga ce ta zauna ɗas a jikinta ta fi fiddo wankakken ta da ya shiga da kayan ta saka ta fesa turare dan tana so ta yi ma'ana ko za ta guje wa kallon ƙasƙanci takalminta marasa tudu wanda ta siya ɗari shida da hamsin cikin kuɗin albashinta ta saka ta ɗauki 'yar ƙaramar pos irin ɗinkin hannun nan ta sa kuɗin da sakinan ta bata a ciki bakin titi ta tsaya tana ƙoƙarin taron mena dole yoda bata cika son tsayuwa akan titin unguwarsu ba saboda kallon samarin layin wanda kusan dukkaninsu su ɗaya ko kaɗan ba ta bambance su kallo ɗaya take musu dukkan waja ce haka take musu lakabi. tsayawar mintuna goma ya ɗauke ta kafin ta samu nafef da zai kai ta unguwar nasarawa daidai asibitin ya ajiye ta ta sallame shi idan ta ya sauka akan ƙatar rubutun da ke jikin bangon gaban asibitin Maurice Medical Center. Tsinta kanta ta yi da maimaita sunan. Maurice. Ba ta taɓa jin sunan ba sai yau. Sai ta jiya mata daɗi. Sunan 'yan gayu. Ta faɗa a zuciyarta. Ƙara kallon girman asibitin yi tana jinjina dukiyar da aka kashe wurin gina shi. Daga kallo za ka san sai wanda ya ƙoshi da naira ne zai iya gina katafaren asibiti kamar wannan. Da tunanin hakan ta shiga. Kai tsaye wurin mai karɓar fayil ta nufa. Cikin sakin fuska mata da ke gurin ta ce, Can I help you? ita ma cikin sanyi murya ta ce in mm, dama dakta ne ce na dawo yau oke ya sunanki na duba fayil ɗinki ba ni da fayil kallon mamaki ta yi mata ta ce baki da fayil kuma kika zo kika ga likita taimako na yi ta faɗa ba tare da jin kunyar komai ba matar ta jinjina kai sannan ta nuna mata hanyar da za ta sada ta da ofis ɗin dr moris sanin shi kaɗai ke da ikon taimako a wannan asibitin damuwarsa ta yau ta zarce ta kullum kasancewar kwana biyu ya rage cikin sati biyun da mahaifiyarsa ta ɗibar masa ba tare da yi wani yunkurin neman matar ba fargabarsa ɗaya rikicin mahaifiyarsa don duda halinta ko kaɗan baya son ya saba umarninta sai dai yana jin wannan karan zai yi felin ɗinta a karo na farko sallama ta cikin sanyin murya da nutsuwa ne ya katse masa tunani yayin da mamaki ya kama shi na jin an yi sallama kwata-kwata waɗanda yake duba sai dai kawai su kwankwasa ƙofar ya ba da umarni su zo tsintar kansa ya da amsa sallama tata ba tare da ya kai dubansa ga kofar ba jin muryar mace ne a hankali ta tako cikin ofis ɗin kanta a sunkuye kamshi da sanyi suka ratsa ta a lokaci ɗaya yayin da zuciyarta take yaba kyawun tsaruwar ofis ɗin lallai masu kuɗi na inda suke ko da wasa ba za ka haɗa ofishinsa da na likitocin asibitin murtala ba kujerar da ke fuskantar teburin nasa ta zauna har lokacin kanta na ƙasa ta rasa dalilin da yasa yake mata kwarjini take kasa daga ido ta kalle shi duk da ba ta da burin da ya wuce ganin fuskarsa ina wuni ta faɗa murya a sanyaye lafiya ya amsa ni ce wacce ka ce na dawo bayan sati biyu kewa ya jefo mata tambayar don shi har ga Allah sam ya manta da ita bata tsammaci tambayar daga gare shi ba sai dai dole ta masa uzuri duba da mutane da yawa da yake dubawa wacce ka taimaka sati biyu da suka wuce mai ɗauke da ciwon zuciya ba tare da ya kai dubansa gare ta bai jinjina kai ya jikin naki hop ba sai ya shiru ba tare da ya karasa ba nana ta yi shiru tana sauraron sa shi kuma ƙarshen magana tasa kenan dan yana da matukar wahala ya karasa ƙarshen magana jin shirin ya yi yawa ta ɗago da idanta da zummar ta ga lafiya ta ne ya ɗauke na wucin gadi tsawon rayuwarta bata taɓa ganin namiji mai kyau da haɗuwa irinsa ba lokaci ɗaya ta ji zuciyarta ta doka banda wani abu da ko shakka babu cewa za ta yi ga motai babu abin da ya fi ɗaukar hankalinta game da shi kamar ƙaramin bakinsa pink da sajensa jin kamar ana kallonsa ne yasa ya ɗan buga hannunsa akan teburin gabansa nana ta yi firgigi tana fatan allah ya sa bata kwafsa wurin kallonsa ba ta yi saurin sun kuya da kai amsa ki nake jira ya faɗa a takaice mamaki ya kama ta jin waitin ɗazu amsar ta yake jira idan ba kunnanta ne ba su ji mata daidai ba ai bai ƙarasa magana da yake ba ta katse tunaninta ta hanyar cewa jikina da sauƙi sosai na ji canji a tare da ni ya jinjina kanshi hannunki ya faɗa san ta fuskanci me yake nufi da hakan ba kuma ba ta ga alamun zai ƙara wani abun ba hakan ya sake bata mamaki ta ɗago tana kallonsa ya ilahi ta furta a zuciyarta tana ƙara jinjina tsantsan kyansa ransa ya so maɓaci ganin bata miƙo hannun ba wace iri ce ita da bata fahimta ya faɗa a zuciyarsa kana ya mata alama da ta miƙo hannu sai a lokacin ta fuskanci me yake nufi da haka ta naɗe hannun rigarta ta ɗora akan saman teburin da ke gabansa abin auna bifi ya saka mata yayin da kamshin turaren sai da ki ƙofofin hancinta ganin ya cire ta janye hannun nata ya yi rubuce-rubuce a takarda ya aje a gabanta yana faɗin ki je famasi bayan kwanaki biyar ki dawo takardar ta ɗauka cikin tattausan lafazi ta ce na gode allah ya saka da alkhairi nan ma ya sake amsawa da amin haka ta fito cike da tunanin kyansa wani ɓangare na zuciyarta kuma cike yake da mamakin yanayin da ta ga fuskarsa yanayin da ke nuna san baya cikin walwala kamar akwai damuwa ta tare da shi shi kuwa me zai dame shi duba da daular da yake ciki ta jefa a kanta tambayar da babu mai bata amsa da tunanin haka ta je famasin da ke asibitin ta karɓi magunguna ta wuce gida dan daga bakin kofa take jiyo hayaniya yau kuma da wa ake rigima ta faɗa tana kutso kai cikin gida gogo asabe ce rike da kugu a gaban inna hajara tana juye mata kwandon rashin mutunci yanzu ke asabe ba za ki girmama ni a matsayina na yayar mijinki ba to kar ki manta ni ne sila auro ki cikin gidan nan gogo asabe ta turo dan kwalinta gaban goshi tana faɗin girma ai ya daɗe da faɗuwa tun wasu shekaru da suka shuɗe kin yi sila auro ni gidan nan ne saboda wata manufa taki dan haka kar karki sake haɗa aure na da silarki ko wallahi na fasa tulu kowa ya ji Kar ki manta fa fasa tulun daidai yake da sai kuma ta yi shiru bata karasa ba ganin malam na tahowa hayaniyar me nake ji ne me yake faruwa a'a ba komai cewar inna hajara da kallon tuhuma ya bi su kana ya kai dubansa ga gugu asabe yana faɗin zan fita ɗaurin aure a dawo lafiya ya wuce ita kuma ta juya ta gallara inna hajara harara sannan ta shige ɗaki da tunanin me haddasa rigima tsakaninsu yau na ta shige ɗakinta. ta duk su yau ta kwaɓe musu duk da cewa rigima tsakanin su ba sabon abu ba ne har mamaki take wata rana idan ta ga suna dariya da shewa sai ka rantse tijara makamanciyar wannan bata taɓa shiga tsakaninsu ba sai dai ta yau ta sha bamban da sauran ranakun wani abu ne tsakanin su da gogo asabe ke ikirarin za ta faɗa ta jefo wa kanta tambayar ina ruwanki kar ki manta tun tashin ki tare kika gansu cewar wani bangare na zuciyarta sai ta kawar da wannan tunanin ta hanyar jawo ledan magungunanta tana duba da ganinsu ka san masu tsada ne wanda ta san banda taimakon dr maurice har abada ba za ta mallake su ba don haka ba ta da abin da za ta saka dr maurice da shi sai addu'a tsintar kanta ta yi da yin murmushi ko ba komai mutum mai daraja haiba da tarin dukiya ya taimake ta ba tare da kyara ko hantara ba a karo na farko a rayuwarta momiyin da ke ta faman jerin lasis masu azabar kyau da tsada a cikin 'yar karamar akwati wanda mallakarsa sai wanda ya jiƙu da naira ta kwala a sake na kira da ke falo tana kallo ita kuma ta amsa tana nufin inda momin take momi gani cewar sakina tana zama a gefen gado kusa da momin kayan da nake so ki kai wa hajiya hadiza ki ƙara ba ta haƙuri na lokacin da aka ɗauka kafin isowarsu tun jiya nake kiran wayarta a kashe sakina ta amsa da to kuma ki ƙara sanin takunki kada ki yarda ki wani shirme matuƙar kina son cimma burinki Cikin zumuɗi ta ƙara cewa to momi, insha Allah. To ki je ki sake shiri. Ta miƙe ta fita, ko momi bata ce ba ya zama dole ta sake shiga ta kece raini, sanin wace ce Hajiya Hadiza. Zuciya ta falfarin ciki ta nufi ta har so take mominta ake ta gidan Hajiya Hadiza, tana ganin hakan wata hanya ce ta cika burinta. Cikin minti ashirin ta fito cikin caɓa ado kamar wadda za ta je gidan biki. Tsadaddan leshi ne a jikinta da ya sha ɗinkin stonework. Ta yi simple makeup ta fito tana da kamshi. a falo ta samu nana tana kwashe kwanukan da suka ci abincin rana ta kai duban ta gare ta tana faɗin nana zo ki raka ni. nana ta yi ɗan kasaƙe, sannan ta amsa da to an ta sakina amma wai da wanke wanke zami ki bar wa atika ta yi yi sauri ki same ni a cikin mota to ta amsa mata zuciya ta san bata so fitar ba dan ta san wuraren da sakinan ke zuwa yafi ƙarfinta. so da yawa ɓace rai kawai take ƙunsowa. saboda kallon kaskancin da take fuskanta daga mutanen da suke ganin ita ba kowa ba ce. Fuskarta ta wanke a famfon da ke bayan gidan. Ta gyara zaman hijabin ta ruwan hoda, wanda ya shiga da atamfar jikin jikinta roba, da momi hindu ta basu karamar sallah da ta wuce. Hon ɗin mota da ta ji an matsa nesa ta ƙara hanzarin tafiyarta. Sakina na hakimci a bayan mota, direba na gaba, da haka ita ma ta buɗe gaban ta shiga. Ki haƙuri anti Sakina na ɓata miki lokaci. Ba komai, ta faɗa da murmushi ɗauke a fuskarta sannan ta juya ta gaishe da direban kasancewarsa tsoho wanda zai sa amma mahaifinta ma shi kuma ya amsa da sakin fuska ranki ya daɗe ina muka nufa cewar baba habu direba gidan hajiya hadiza Saki na ta faɗa da haka ya ja mota su kawo titi kuma tun daga lokacin na na ta lula duniyar tunani har suka ƙara ƙaraso wani tamfatsetsen gida da ya sa ta waro idanuwanta waje Sikuritin ne ya fara leƙowa don ganin ko su waye kallo ɗaya yau motar ya gane ta gidan aminiyar mai ɗakinsa ce babu ɓata lokaci ko ya wangale musu get ɗin nana ta saki baki tana kallon girma haɗuwa gami da tsaruwar gidan motocin da ke faki a harabar gidan ma kaɗai abin kallo ne ashe gidan sassaki na ba komai ba ne idan ka haɗa da wannan masu kuɗi na inda suke dama ana samun gidaje haka a cikin ƙasar najeriya ba ta yi zaton ko a abuja ana samun su ba sai gashi a garin kano Maganar saki na ce ta katse mata tunani. Fito mu je. Ki dan shigo min da akwatin can dan Allah. To, ta amsa tana jawo akwatin ta bi bayanta. A zuciyarta tana jinjina haduwar gidan. Kamar a ƙasar Turai, ta faɗa a zuciyarta. Babban falo ta ga sun shiga, wanda ya ninka na sasaki nan haduwa da tsaruwa. Ga sanyin AC da kamshi na tashi. Ganin saki ne sa Arifa ta miƙe da sakin fuska tana faɗin anti saki na sanin da zuwa. yawa Arifa, ta juya kan nana da sakin fuska ita ma ta sannu ko nana da bata tsammaci tarba mai kyau daga gare ta ba duba da irin gidan da ta fito sai ta ji sanyi a zuciyarta ta yi saurin faɗin ina wuni arifa ta yi murmushi kawai ba tare da ta amsa ba don ganin idan ba su yi sa'a ba to kaɗan za ta girme ta bara na kira Momo ta faɗa tana nufar hanyar bene sakina ta amsa mata da to tana gyara zamanta akan kujera hajiya hadiza ta sako daga mata takala nan da tsantsar isa ta sha ado kamar wacce za ta je gidan biki a koda yaushe baka raba ta da ado da kwalliya wanda hakan ke sa take ƙara daraja da kafa gwamnati a wurin mai gidanta momi ina wuni cewar sakina tana ɗan sauka daga saman kujera dan sakin fuska ta ce lafiya lau sakina nana da ke rakuba a gefe ma ta ce ina wuni sai a lokacin ta lura da ita kallo ɗaya ta yi mata ta kawar da kanta gefe ta amsa da lafiya ba yabo ba fallasa wace ce ta tambayi sakina tana yatsa na fuska mai taya mu aiki ce Shi ne kuma kika shigo min da ita nan sakina ta juya kan arifa cike da faɗa tana faɗin ai laifinki ne kin fi kowa sanin ba kowa nake bari yana shigo min nan ba dan ba na son a shigo min da warin da zai bata min iskar falo ko kaɗan sakina bata ji daɗi ba amma ba yanda za ta yi ita ma arifa cikin rashin jin daɗi ta ce da nana tashi mu je jiki a sanye yana na ta tashi zuciya tana da na sanin biyo sakina da ta san haka za ta kasance da ta yi dabarar da bata biyo ta ba wata hanya ta ga fa, ta yi saurin cewa bara na je in jira ta a mota arifa ta ce to shi kenan amma dan allah ki yi haƙuri kin ji a ba komai ta faɗa tana murmushi mai ciwo sannan ta nufa hanyar ficewa daga cikin gidan kai amma sun yi kyau gaskiya sun ci kuɗinsu cewar momi hadiza tana ɗaga les na ƙarshe sakina ta yi murmushi tana jin daɗin wannan karan momi hadiza bata kushe kayan ba dan ta san halinta yana da matuƙar wahala ta yaba abu sai idan ya kai makura wurin kyau don irin matan nan ne da ba su da godiya kusan minti ashirin tana zaune a cikin mota tana sauraron rediyon da baba habu direba ya kunna ta mai da dukkanin hankalinta wurin sauraron labarun duniya wanda hakan ya taimaka gurin rage mata damuwa jan an buɗe baya ne ya sa ta waigo ganin sakina ta saki murmushi na tsayar da ke ko a'a anti sakina ki yi haƙuri ba komai anti sakina ta yi saurin katse ta ni ma na san bai dace na shiga wuri irin haka ba me yasa zaki ce haka ke ba mutum bace kawai dai dan adam ne kowa da yanayin halittarsa da fahimtarsa a zuciya a zuciyarta ta ce haka ne kam dan Dr. Morris duk kudinsa bai sa ya wulakanta ta ba ga Arifa ma ta bambanta da halayyar masu kuɗi ita kanta ma anti nan ta san darajar dan adam karfe tara da minti arba'in na dare ya shigo gidan ganin motocin mahaifinsa ya tabbatar masa da ya shigo garin yau sati uku kenan da tafiyarsa sai dai ko kaɗan baya ɗokin dawowar mahaifin nasa duba da babu wani taimako da zai iya masa na damuwar da yake ciki san babu shakuwar ɗa da mahaifi a tsakaninsu shi ma dai kusan halayyarsa ɗaya da momi ba sa jan yaronsa a jiki a koda yaushe yana tafiya ne kan magana da momi ta shimfaɗa masa saboda tsananin ƙaunar da yake mata ya zama kamar wani mijin hajiya zama ya ciki mota ya kasa fita bai san yadda haɗuwarsu da momin za ta kasance ba bai san me zai ce mata ba don kare kansa kusan minti talatin yana ciki ganin zaman ba shi da wata mafita yanke shawarar fitowa ya fuskanci abin da zai biyo baya yana sa kansa a falon ko suka ido hudu da momi wanda hakan ya sa kirjinsa dokawa amma ya dake ya ta maza cikin ladabi ya ce momi barka da dare yauwa ya magana tamu ina fatan ka samo min sirika cikin dakewa ya ce a amomi har yanzu ban samu wacce ta daidai da ra'ayina ba a fusace ta ce me kake nufi da hakan har ka yi girman da zaka tsallake umarni na yaushe aka haife ka ki dakata ta katse shi tana ɗaga masa hannu da hallaɓace min da gani ta faɗa cikin ɗaga murya rai a ɓace ya miƙe yayin da kansa ke sara masa ya san hakan ce za ta kasance dama ina ma yana da dama canza halayyar mahaifiyarsa san ba haka yake ganin sauran mutane suna mu'amala da iyayensu ba ita wace iri ce wadda san bata damu da ra'ayin yaranta ba a haka ya isa ɗakinsa ban ɗaki ya nufa ya ɗauro alaula ya gabatar da nafila a biyu ko zai samu sassaucin damuwarsa cikin ɓacin rai momi ta miƙe ta nufi sashen mijinta zaune ta same shi ya maida dukkanin hankalinsa wurin kallon labarin duniya cikin masifa ta ce wai yaron nan ashe har ya yi girman da zai tsallake umarni na na yafi yaro a ciki na ya kasa bin abin da na ce alhaji ibrahim da ko kaɗan baya son ɓacin ran matar ta sai ɗauki wayarsa ya kira Maurice. ba tare da ya ji ba asiba ya shiga zazzaga masa ruwan masifa